rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha tara da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a daren jiya a wani ƙauye da ake kira mulai kalimari da ke dab da shiga cikin garin maiduguri tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin karan tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu wadda dukkaninsu yankuna bakin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin karfe goma da 'yan mintunan cikin dare na dai kasance cikin tawagar 'yan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara isa wannan wuri tun da sanyin safiyar yau laraba ina muka ganewa idanunmu yadda abubuwan yawa kana kamar haka wanda an gama a cikin da gida ta zaka ina sai gwar mule kalmari inda aka samu tashin bom a garin jiya Za ka wasu mutane daga ana masu jana'iza kusan mutane goma ke da ana shirin yi masu jana'iza kusan zai duka maza ne a kwanciya nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan kuma ana kokarin masu jana'iza za ka wannan mutanen wannan gari a sun kewaye su ana kokarin masu sutura kenan yanzu haka mun kuma tuntubi kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku wanda shi ma ya ziyarci wannan ƙauye inda ya mana ƙarin haske game da abin da ya wakana da ma tabbatar mana da adadin mutanen da suka mace da kuma waɗanda suka samu raunukan kamar haka some female suicide bombers four of them precisely found their way into the village uh, one of them targeted a civilian JTF uh, uh, sandbag location very close to the military uh, While was there, before they knew it, she donated about six civilian baby of them uh, died instantly. yace Ya ce a daren jiya ne dai wasu kunnen bakin wake mata su hudu suka shiga wannan kauye na Kalmare kuma a daidai lokacin da ake karɓan gaisuwar mutuwar wani a wannan shi shine ɗaya daga cikin su da afkawa matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF wanda ke kusa kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido kafin su ankara ta tala bam ɗin da ke jikin ta wanda hakan ne bayan sanadiyar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF din su shida nan take yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka. infiltrate the morning arena, detonated, detonated there, and about 11 people, including herself, the suicide bomber. ya ce ɗaya kuma ta shiga inda ake karɓar wannan ta'aziyya ne wanda ta tara bom ɗin da ke jikinta inda nan take mutane goma sha ɗaya da ita kanta yar ƙunar baƙin waken suka mutu. there was also another explosion at a place close by called uh, sabungari mole took them by surprise and detonated and quite a number of them members were injured. Uh, so altogether now we have uh, about 19 people dead, confirmed dead. ya ce akwai wani bom din kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa sabon garin mulai wadda ta kuza kuma ta yi masu bazata ta tara bom din da ke jikinta yayin da da dama suka mutu wasu kuma suka ji raunuka a yanzu dai haka muna da mutane goma sha tara ne da suka mutu kuma mun tabbatar sun mutu ya ce akwai wasu kuma guda 23 da suka samu munanan raunuka kuma yanzu hakan ana musu jinya asibiti kwamishinan yan sanda mr jamiel chuku ya kuma yi karin haske game da mutuwar wasu sibilan jet tape din da aka ce wannan bom din ya ritsa da su While the remaining seven are amongst uh, ya ce a cikin bayanan da muke da shi a yanzu hakan su goma sha biyu ne suka mutu sannan sauran guda bakwai mutanen da ke karɓar ta'aziyya ne yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba ɗaya ashirin da uku ne yayin da guda goma sha tana suka kasance mutanen gari wani daga ciki kuma mata ne yan kuna bakin wake da suka kawo wannan harin a daren na jiya yayin da guda ashirin da uku kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban da ke birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya